الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkar mu da sake saduwa sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da 24 da watan Satumba 2020. za mu shugaba da karatun tafsiri kuma da muka saba muna cikin suratu naml mun karanta daga farkon suran har zuwa aya ta sha hudu saboda ka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta sha biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana ولقد آتينا داود وسليمان علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين نعم الله سبحانه وتعالى bayan labarin annabi Musa da Fir'auna Allah ya sake kawo mana labarin annabi Dawud da Sulaimana saboda ya zama so izina ga gare mu gaba gida musamman kafirai san cewa ko me suke takama da shi na mulki ko na dukiya akwai daga cikin abubuwan da suka gabata wanda suka fi su kuma dukiyar su bai hana su yin imani da Allah subhanahu wata'ala ba kuma mulkin su bai hana su imani da Allah ba Allah ya walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma hakika Allah ya hakika mun ba annabi Dawud da annabi Sulaimana ilimi mun ba su ilimi kuma da muka ba su wannan ilimi wa qala su biyu suka ce alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin suka ce godiya ya tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayinsa mu'minai Allah subhanahu wata'ala ya ba su nimomi da yawa Allah ya ba su dukiya ya ba su mulki ya ba su abubuwa da yawa amma kuma sai Allah ya ambaci ilimi saboda mai ilimi ya fi kome yana ba ta magani shi yasa kuma su ma suka da wannan ilimin shi ne Allah ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayinsa saboda duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi ilimi to a hakika an ba shi falala mai yawa kuma yana bukatar godiya godiyan ilimi kuma shine mutum yayi aiki da shi ya kira mutane zuwa ga wannan ilimi na'am saboda haka suka ce alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Allah ce wa warisa Sulaiman Dawud Allah ce annabi Sulaimana ya gaji annabi Dawuda malam suka ce abin da ake nufi da gado nan ba gado ba ne na dukiya gado ne na annabta ina wata gane gado ne na annabta da kuma ilimi saboda annabawa ba a cin gadon su na dukiya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nurat ma tarakna sadaka yace ba a cin gado mu wato mu annabawa ba a cin gado mu abinda muka bari sadaka ne da haka wawarisa Suleiman Dawud annabi Sulaimana ya gaji annabi Dawud ma'ana a annabta wa qala kuma shi annabi Sulaiman sai ce, ya ayyuhan ya ce ya ku mutane ulimina mantika fai ce ya ku mutane an sanar da mu maganan tsuntsaye wa kun sina min kulli shay kuma an bamu daga kowane abu inna haza al-awwal fadl mubin lalle wannan falala ne bayananiya na yace ya ayyuhan wannan ya kuma sani wannan ya ayyuhan nas anan annabi Sulaiman yana magana ne da an yahudawa yana wata magana saboda kalma asali kalma annas kalma ne gamamme ana mutane gaba daya amma ba wai dukkan mutane ba da ake nufi ana ana nufin jama'a na yahudawa kuma da annabi ne zuwa ga yahudawa saboda ga yana da kyau mu bambanta dukkan da muka karanta anna anna na iya zuwa ana nufin mutane gaba da eh, kamar da Allah ya ce manzo Allah kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kaga ya ayyuhan nas ana annabi na magana ne da dukkan duniya gaba da ina mata magana da balarabe da wanda balarabe ba kowa saboda shi annabi ne ga mutane gaba da amma da annabi suleiman ya ce ya yi wa nas sai ayi wa nas na shi ba duka mutane gaba ke lake magana da shi ba yana magana da yahudawa kawai ina fata magana to sai ya ce ulinna mantiqa sai an sanar da mu sun tsuntsaye Allah ya bashi fahimtar maganganu tsuntsaye yace wa na min kulli shay kuma an ba mu daga kowane mana duk wani abun da ake bukata domin tafiyar da mulki Allah ya bashi yana da wato babban mulki da iko wanda ba taba samu wani yayi wannan iko ba yace shi da kanshi yace inna hadha lahu al-fadl mubin lalle wannan falala ne a bayyane na'am وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا والنمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين نعم التي وحشر لسليمان جنود وما أكثر كرامة النبي سليمان رندون إنسا من الجن دقى الجن والإنس دقى متاني والطير دقى تنبعي فهم يوزعون ولا سوء ana tura su ana kange su mana ana tura su ta batch by batch abin da ke mun kenan group by group ne za a kange wata jama'a wata jama'a a tura su su wuce wani jama'a kuma su zo a kange su su wuce wani jama'a su zo a kange su su wuce haka suke wucewa batch by batch haka aljannu na wucewa mutane suna wucewa sun sayi suna tafiya san da shi duk wanda yana nuna ka sai kasaitan mulkinsa kamar da muka faɗa babu wanda ya taba irin wannan mulki a bayan shi ko kafin shi saboda haka sun kama hanya na wasu rana za su yi tafiya da yawa da cikin malamai suka ce za su tafi sham ne suna kan suna cikin tafiya to hatta idan asau ala wadi har da suka zo kan a kwarin wani tururuwa idan asau ala wadi namli da suka zo kan kwarin tururuwa qalat namlatun sai wata tururuwa ta ce ya ayyuhan nan ya ku jama'an tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga cikin masaukinku la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la domin kada annabi Suleiman da rudunoninsa su tattake ku alhali ba su sani ba wannan tururuwan ta yi magana kuma Allah ya isar da magananta zuwa ga yan daga cikin jama'an tururuwa wannan shi ma yana ikon Allah wata ala, ko ba ka kawai tun da muna ga yadda tururuwa suke da yawa a cikin foreign wanda idan jama'a na suka taro haka kai a haka da mudanka kai kadin kai magana ba za su fika ba sai ka amfani da za su lasfika amma ita wata amfani da za su lasfika ba kowa ka wani ta yi magana kuma Allah ya isa da magananta zuwa ga sauran jama'anta kuma duka sun biyo mu sun gudu sai da kuma wannan magana da ta yi duk da cewa kwari ce ɗan karami amma kuma Allah subhanahu wa ya isar da magananta zuwa ga Nabi Suleiman Allah ce fa tabassama dhahikan min qawliha Annabi Suleiman da ya ji wannan maganar sai ya yi murmushi yana mai dariya daga magananta wa qala sai yace rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yace ya ubangiji ka cusa mini in gode ma nimanka wanda kai mun wa ala walidai da kuma niman da kai ma iyayena wa an amala salihan kuma ka cusa mun na yi aiki nagari tarbahu wanda kai za ka yarda da shi wa adkhilni kuma ka shigar da ni bi rahmatika da rahmanka fi ibadaka salihin a cikin bayinka salihin saboda haka annabi Suleiman ya san cewa wannan nema ce da Allah ya masa na kasancewa yana jin maganan dabbobi mana suna cewa ba waɗannan dabbobi wani kawai yake jin maganar su wannan tambihi ne akan cewa yana jin maganar dabbobi ga da saboda in dai har zai iya jin maganar tururuwa dukkan kantanta to a shekinan dabba da ya bi ta girma wanda ke kusa da shi zai ji maganar sa haka na in har zai ji maganar tsuntsaye duk da cewa suna gudu mutane suna yawa sama wannan yana cewa dabba da ya fi kusa da mutum zai ji maganar sa shi ma saboda haka malamai suka ce yana jin maganar dabbobi daban-daban ba ma waye nan ba ne kawai to haka shi kuma da ya san Allah ne ya bashi wannan ni'ima da yi alfahari ba a ya yi tawaro ya nuna cewa wannan daga Allah ne shi yasa ce ya Allah ka bani wato ka cusa mun in gode maka bisa ga wannan niman da kai ina ta nuna gani Malamu kuma suna cewa wannan yana nuna mana cewa wani lokaci dabbobi ma sun fi jin tosayin juna sama da mutane ina fata mun ne. wannan tururuwan saboda rahmanta ga yanwansa shi sa da ta hango nabi Suleiman kafin sana su hango shi ta kira su ku gudu ku shiga masaukinku, masaukin ku tana so su gudu tare su jira tare sabanin da Adam yanzu nan yanzu sai ka ganda Adam baya so dan wansa da riri baya jin tausayi dan wansa a shirye ke kashe dan wansa baya jin komai dabba ma ya ji tausayi wani lokaci ina ba ta mun gane wannan sannan kuma wannan yana na mana cewa yana da kyau mu dinga nema mutanen kirki uzuri wannan tururuwan ta san cewa annabi Sulemana sarki ne mai adalci haka kawai ba zai zo da gangan ya zai tattake su ba shi yasa ta ce la mannakun Suleiman wa junuduhu wa hun la shi kada annabi Suleiman da rundunonin sa su tattake ko alhali ba su ba kenan ta san cewa ba za su yi haka da gangan ba in ma sun yi saboda rashin sani ne saboda haka sun ma kafin abin ya faru ta nema masu uzuri ina fata mun gane wannan karantarwa ne ga dan adam ya kamata a mu'amalar mu da juna mu dinga wa juna uzuri wani lokaci ba ma rashin yi wa juna uzuri shi ke kawo rikici tsakanin sai mutum ka yi abu wala Allah baka sani ba wala Allah kuma tunani ka ba amma sai maka mummunan fasara sai abu ya dinga jawo rikici da gaba a tsakanin yana da kyau mu dinga wa juna uzuri ina fata mu gani kamar da wannan turuwan hadisi ya tabbata cikin sai Buhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wata rana wani annabi ya je ya zauna a karkashin wani bishiya sai wani wata turuwa ta zo ta cije shi da ta cije shi ya ji zafi sai ya yi fishi ya yi umarni a kone alkaryan wannan turuwar gaba gida shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wayi Allah ya ce masa saboda turuwa guda da ta cije ka shi ne za ka halaka da al'umma guda da wanda suke yi ma Allah tasbihi ina mata muka da wannan a nan suka ce waɗannan dabbobi suna ma Allah su ji ko da ba mu gane ba shi yasa akwai hadisi da da manzon Allah sallallahu alaihi hana a kashe turuwa ina fata muka ne ba suka ce wannan ba wai haramu bane ina fata muka ne sai dai kawai manzon Allah ne yake nufi a wannan hadisin shine gara kasa take ji sai dai in har ta shige ka in kuma ta shige ka to wanda ya shige ka zai kashe ka shi kenan kawai amma haka kawai kar ka je ka halakar da su sai dai in har za tunar da kai ko a gidan ka ko a wani amma ba haka ba kana wucewa ka gan su haka ka kyale su ina ba zama tsawar mai suna ma Allah subhanahu wa ta'ala na sallaji وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم, أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبأ بنبأ يقين نعم التي وتفقد الطيرة نفس لبعض أنا نان سيزو يدين كيكي تنطيش yadda ya binciki tsuntsaye da suke bin shi wakala sai ce ma li la ara ne me sa ban ga alhudhuda ba an kana min al-ghaibin koko ta kasance daga cikin wadanda ba nan mana ta yi absence na ba mana yana bincikan dabbobinsa in har zai binciki dabbobinsa kagan kenan min babu aula zai bincike mutanensa da suke bincike saboda haka wannan yana nuna mana cewa shugaba ya kamata ya dinga bibiyan halayen mabiyansa ya san me ke faruwa da wanda yake bukatar maimakon ya taimake wanda kuma yake bukatar a ladabtar da shi a ladabtar da shi duk yana daga cikin tasarrufi fina shugaba cikin jama'a saboda haka shi da ya bincike alhuda alhuda wani tuntu ne sai bai ganta ba yace na take me yasa ban ganta ba ko dai ba ta nan ne yace to lau aziban nan tun da ya san cewa ba shi ne ya aike ta wani wuri ba haka kawai bai kamata ce ba ta nan ba saboda ka sai ce lau aziban nan azaban shadidan na rantse dan zan yi mata azaba mai tsanani aula hannu, ko kuma kai zan ma yi yanka ta aula yanni bi sultanin ko kuma ta zo mini da hujja bayananniya mana ta zo min da uzurin da ya sa ba ta nan in ba haka ba sai na ladafta da ita in har ya zama to ta tafi yawon ta ne kawai haka kawai ba tare da wani izini daga wurina ba to zai mata azaba ko kuma ma yanka ta gaba gida amma in ta zo da uzuri to shi zan kyale ta to fa makasa zaira ba'idi ya zauna ba da dadewa ba sai ga hudu da ta dawo tana dawowa wa kala sai ce a haƙƙu malam su hitu bi ni na gane wani abu da kai baka sani ba wajituka min saba'in bi naba'in yakin kuma na zo maka daga birnin saba da wani labari tabbatacce malamu suka ce alhudhuda dalilin da yasa Annabi Sulaiman yake yawo da ita ita alhuda-huda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata wani irin tana da kaifin gani daga sama za ta iya hango ruwa karkashin kasa saboda haka a yanda suke tafiya idan ana bukata a tona rijiya domin a nemi ruwa ita ce take ba da labarin nan za a samu ruwa sai a je a tona a fitar da ruwa ina ba gani saboda haka tana tana da kaifin gani sosai to shi yasa yake yawo da ita to ta fita sai ta je garin saba wajen ta gano wani abun da annabi sulemana bai gane ba kuma tana zuwa ta san cewa ya yi fishi sai yasa ta fara masa wannan magana ka san sarki na ji da kansa da mulki dana gani shi sarki ne shi annabi ne kuma shi kada yake samun waye daga Allah sai ga wani tsuntsuna ya zo ya ce ni na san abin da baka sani ba kaga wannan zai jawo hankali ba wannan yana mana cewa duk ilimin annabi Sulaiman bai san zai mu ba kuma za a iya samu wani daga cikin bayan Allah wani daga cikin halittu Allah wanda suka fi shi ilimi karamin misali shi ne sun kuma kawai ba ma mutum ba saboda haka abun ya jawo hankali sa sosai na'am sai hudu da ya bada labari da ya zo da ita na'am inni wajadtu امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تؤمن تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم نعم labarin da hudu-hudu ya zo ya shi shi ne ya ce inni wajattun ra'atan tanzikuhun ya ce na zo maka da labari daga garin saba garin saba gari ne a cikin yaman benin tana cikin yamma saboda ka yace na samu na sami wata mace tamliku ita ce take mulki ita ce farauniyan su wannan matan kuma wa utiyat min kulli shay ita ma an ba ta daga kowane ba dan Suleiman da zan yace wa utiyat min kulli shay ba to ita ma wannan mata ita ma an ba ta daga duk wani abu da sarki yake bukata domin tafiyar da mulkin sa ita ma an ba ta sannan kare akan haka wala ha arshun hadid tana da gadon mulki mai girma yace wajattuha na same ta wa qaumuha da ita da mutanenta yasjuduna lishamsi suna sujjada ga rana min dunila baikin Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma shaytan ne ya kawata masu wannan aikin nasu fasaddahum ani sabi saboda haka sai ya hana ya kange su daga bin hanya fahum la yahtadun saboda haka ba su shiriwa Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba ba sa shiriwa domin su yi sujjada ga Allah alladhi yukhrijul khaba wannan shine ya fitar da shine yake fitar da abin da yake aboye fi samawat a cikin samai wal ard kuma cikin kasa wa ya'lamu ma tukun kuma Allah shine ya san abin da kuke koyewa wa ma da da kuma abin da kuke bayyanawa Allahu la ilaha illa huwa Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi Rabbul Arshil Azim shine ubangijin al'arashi ne girma wannan matan da take mulkin sama da yawa da su malaman tafsiri sun tafi kan sunanta Bilqis Bilqis bintu Shawhabi sunanta kenan kuma ita ma tana da mulki mai girma ke yamman jiki tana da rundunar sojoji suna da arziki suna da komai amma duk wannan arzikin da duk wannan mulkin da take da shi sai da kuma ita ba ta bautawa Allah subhanahu wata. suna son shirka ne da ita da mutane su rana suke bautawa ina ba mu gani saboda haka al Huda ta yi kyaman wannan aikin nasu dabba ta san cewa Allah subhanahu wataala shi ya cancanci bauta shi kadai shi yasa tana kyama aikin su ta kawo ma annabi Allah wannan labarin nasu bani dan adam ne dan adam da hankali fa ya rasa wanda zai bauta wa sai wasu shedan ba zai kada ta Allah da bauta ba alhali dabba ma ya san cewa shirka abu ne abun kyaman ina ba ta magana saboda haka huda ya kawo ma annabi Sulaiman wannan labari sai annabi Sulaiman ya ce min قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم وتول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإن له بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين نعم annabi Suleiman bai yadda da labar da hudu-huda ya kawo ba. Saboda haka sai ya in dauki wasu mataki domin a tabbatar da gaskiyan labari yake kala gur ce za mu gani a fadakta ka faɗi gaskiya an kunta min kabin ko kuma kana daga cikin makaryata mana za mu gwada ka mu tabbatar da labarinka wannan shi ma yana karantar da mu ya kamata mu dinga tabbatar da labari kafin mu dauki hukunci to da yawa za a zo maka da labari kai tsaye kawai ta sai dauki hukunci daga ba kuma zai zan cewa ba haka wani shi yasa Allah ya ce mana in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ko wa kabani an tusibi qauman bi jahalatin wa tusbihu bima fa'altum naji to saboda haka sai yace zamu duba yanzu me Annabi Sulaiman yayi domin ya jarraba hudhuda sai yace izhab bi kitabi hada yace ka tafi da wannan wasikan tawa fa alqih ilayhi kaje ka jefa shi a gare su thumma tawalla anhu idan ka jefa masu wannan wasikar sai ka juya baya kadan ka tsaya fango ma za ya rufe ka duba me za su mayar da martani menene zai zama ko reply din su me za su yi ka gani wannan jarabawa ne ga hudu huda saboda me idan da gaske ne in ya kai wannan wasikar za a samu reply ko waka wani idan kuma karya ne idan ba za a samu reply ba ba wannan zai faru ba wanda aka sa gane cewa ya karya ke ba wannan ba? saboda haka hudu da ya tafi da wannan wajika kuma ya je ya jefa ma bilki aka ce ya je ya jefa mata ne a daki ta wanda ita kai take take zama aure daga sama gidan sai ya jefa mata to ita da aka kawo mata wannan wasiƙan kala sai ta ce ya ayyuwal malau ya ku manyan fada manyan manyan da suke tare da ita a fada ta fito daga inda take tazo da wasiƙan ta ce ya ku manyan fada inni ulkiya ilayya kitabun karim ni fa an jefa mu wata wasika mai daraja wannan wasikan ya bata mamaki saboda mai bata san za a iya aikan tsuntsu ba ina fata mun gane kuma ka ta lura da cewa wannan tsuntsun wani ne ya aike ta zuwa wurinta saboda mai ta zo daidai wurinta ta jefa wata kuma ta koma gefe ta saya tana saurara a cikin nan da gangan ta zo tana jiran reply ina fata muka ne sauraka sai ta ce an jefa mu fa wani wasika mai daraja abun ya bata mamaki sosai tace ce innahu min suleiman wannan wasikan daga annabi suleiman ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma shi yana mai farawa da bismillahir rahmanir rahim yana fara da sunan Allah mai rahma mai jin kai kuma yana ce mana Allah ta'alu alayya yace maku kada ku yi min girman kai wa tuni muslimi ku zo mini kuna masu mika wuya an wanda kawai shine abin da ke cikin wasiƙa babu ba wai dogon bayani aka yi ba <laughs> ko a turanci ma na cewa shanar da ba so kai dogon tutanci ko ba kawai ka sake ta kawai abin da kake so ka fada balle wannan sarki ne baya bukatar dogon surutu ya ce mafi ya ja ya su kan kuwa yi man girman kai wanda shi abu na farko sannan ku zo kawai ku mika wuya shi kira ku sallama ku zama musulmai babban magana to me ya faru baya ta qalat ya ayyuha al-mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون نعم شكرا da ta karanta قالت wasiƙar يا أيها الملوك ya ku manyan fada tuni bi amri ku bani shawara a cikin lamarina ma kuntu fati'atan amran hatta tashhadu ban kasance ina yanke shawara ka wani wannan lamari ba har sai ku halarta mana har sai a gaban ku kuma kuma da shawarar ku akai to manyan fadar suka ce kawalun suka ce nahnu ulu quwwati suka ce ai mu ma abotan karfi ne wa ulu ba'sin shadidi kuma muna da mayaka masu tsanani sai dai kuma wal'amuri ilai sai dai kuma lamarin yana wurin ki fanzuri ma za ta amuri ki zuba me za ki ba da umarni eh, ta ɓangaren mu idan yaki kike so ba damuwa muna da kayan yaki muna da sojoji muna da komai a shirye muke amma dai ba za mu yanke wani hukunci ba sai abin da kika ce dan kin ce mu je yaki da sai kuma ba za ba yaki za a yi ba duk abin da kika ce a shirye muke mu bi umarni ita matan da yake tana da hikima tana da hankali sosai ta riga ta gane tun daga yanda wasikan ta zo duk wani sarki da za a ce yana da iko akan tsuntsaye ta wanda ba karamin sarki ba ne eh, ba irin sarakuna da muka gane muka sani ba ne dole a kona abu na nashi wanda ya fi namu Sabida ka sai ce kanat innal muluka Lallai fa su sarakuna da kalu qaryatan idan suka shiga cikin gari wanda suka kita da yaki to afsaduha suna kata kata da ita suna fata wannan gari wa ja'alu a'izzata ahliha azilla kuma suna mayar da manyanta zaman to kaskantatuwa yake wa kazalika yaf'alu haka fa suke aikatawa saboda ya kamata mu bi hankali sai ta ce wa inni mursilatun ilayhi bi hadiyatin tace lallai ni fa zan aika masu da wata kyauta fa naziratun sai na saurari bima al mursalun menene manzanni za su dawo da shi malam suka ce ita ma ta yi haka ne domin ta gwada nan Suleiman saboda me ta shirya kayan kyauta zinari mai ne abubuwa daban-daban ta aika masa tana jira idan har ya karbi wannan kyautar a shekara shi ba nan bane dan duniya ne kawai zargi yana da mabudu duniya amma in ya ki karba ya ta sai sun musulunta a shekara annabi Allah ne kuma addini kawai shine manufarsa ina fatan gane ba son duniya ba saboda haka sai ta amfani da wannan hikima na'am to sai mai ba. falamma jaa سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون نعم التي فلما جاء سليمان a lokacin da aka zo wuri annabi Suleiman da kyautar bilki qala sai ce ne bi mali yanzu kuna ko ku kara min wani dukiya ne wani wani kyauta za ku bani yace fa ma atani Allahu khairu mimma ataku ai abinda Allah ya bani ya fi abinda Allah ya ba ni mulki na ya fi na ko ba ka wani ni ina ina ina da iko akan mutane da aljannu da dabbobi da komai na saboda ga ai mulki na ya abinda Allah ya bani na sarauta da mulki ya fi na ku yace bal antum bi hadiyatikum tafrahu ai ku ne kuke farin ciki da da kyauta irin ku ne za a iya karkatar da su da kyauta ba amma ba irin na wani ina fi karshe wani anan za mu fahimci cewa kyauta yana da tasiri akan zuciya kowa ga wani larabawa suna cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha kuma duka ta a ta tana so duk wanda ta kyauta ta mata saboda haka yana daga cikin hanyar da za bi wajen samu wato kauna da son juna a tsakaninmu dinga wa juna kyauta ko da mutum ya bata maka rai ka ba shi kyauta ko da mutum yana kin ka baya son ka ka kyautata masa sai ka ga ya tsaya ya ya dawo yana son ka ko ba ka bane to amma kuma kada kyauta na abun duniya ya samu mu bar abun da yake wajibi akan mu na addini shi yasa Nabi Sulaimana bai rude da wannan kyautan ba ya san cewa Allah subhanahu wataala ya umurci a matsayin shi na annabi da menene da ya tabbatar da tauhidi saboda haka ba zai bar tabbatar tauhidi saboda abun duniya ba shi yasa yace musu ba zai karba yace irji ilayhi yace ku koma musu da kyautan su kuma ku ga musu falanatiyannahum bi junudi la kibar lahum biha zamu lalle zamu zo musu da rundunan sojoji wanda ba za su iya tinkare ta ba ina za su iya tinkare da ai ba za ba to haka zamu zo musu da rundunoni wanda ba za su iya tinkare ta ba wala nukhrijannahum minha kuma za mu fitar da su daga gare ta daga garin su azillatan a wulakance wa hum fajirun kuma suna kaskanta kaga maganar matan ta dawo gaskiya kenan mm. dama ta riga ta hango haka kaji haka sarakuna suke inda sun shira gare da suka cita da yaƙi to za su yi kata-kata da ita su mar da manyan mutane su dawo kaskanta saboda haka wannan shine sako da annabi Suleiman ya aika mata da aka tura mata wannan sakon ka fahimci cewa abin da ya fi masu sauki kawai shine su sallama saboda aka tattara mutane ta sai mu shirya kama hanya mu tafi sham mu je mu yi tawuya ga Suleiman ina ba mun gani kafin ta fita kujeran mulkin ta da yake tana ji da ita sosai sai ta kulle shi a cikin daiki ina ba mun gani ta sa tsaro suka kama hanya za su je su mutunta annabi suleiman labari ya isa gare shi cewa sun kama hanya suna zuwa za su zo su musulunta sai ya so ya nuna mata cewa mulkinsa ikonsa da yake da shi ya fi nata ina ba ta gani sai wani labara ya nema a je a kawo mata kujerar mulkinsa na mai قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم نعم نفس لما يتي يا أيها الملأ يا قوم من يوم فادا ayyukum yatini bi amshiha wani ne daga cikin ku zai zo mini da gadon mulkin ta? kabla an ya tuni muslimin tun kafin su zo mini suna masu mika wuya. Kawala in min na jinn sai wani mai karfi daga cikin aljannu ce, ana ka bi qabla an kuma mai maqami lallai ni zan zo maka da shi tun kafin ka tashi daga majalisanka kana zaune a nan kafin dai har ka gama majalisa ka tashi zan zo maka da wannan kujerar annabi Suleiman yana so abin da ya fi haka sauri hakan bai yi masa ba wadda ya nuna yana so abin da ya ce haka sauri sai kuma ya ce wa inni alaihi na ƙauniyun abin ki idris da kenan yake cewa lallai fa ni ni mai karfi ne kuma amintacce a kai ya nuna cewa yana da iko da zai je ya dauko wannan kujeran ya zo da shi kafin a gama majalisa kafin annabi sulaiman ya tashi ga majalisa kuma yana tabbatar masa da cewa shi yana da karfi sannan shi amintacce ne ba zai sace komai ba a cikin gadon mulki zai kawo shi a yanda yake sai qala allazi indahu ilmu da Annabi Sulaiman yana yana ya nuna yana so abin da yake haka sauri to sai wani yace qala allazi indahu ilmu min alkitab sai wani mutum da yake da ilimin littafi malamin da ilimin littafin at-taura da Annabi Sulaiman yana hukunci ne da littafin at-taura littafin Annabi Musa ya zo a bayan Annabi Musa ne saboda haka wani mutum daga cikin su wanda yake da ilimin littafin at-taura sai yace ana ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ni zan zo maka da shi tun kafin ka kitta idonka kafin ka kitta idonka ka gude za ka ga kujera gaban ka qabla an yartadda ilayka farko Allah ce ma ra'ahu mustafiran inda da ya ganshi ka tanan tabbatacce a gaban shi an je an kawo qala sai ce hadha min fadli rabbi wannan ba daga cikin fadlan ubangiji na ne wannan shi ma tawadu na nan ba da ya alfahari ba duk da cewa shi ne shi yake sarrafa wadannan aljanu shi yake sarrafa wadannan mutane duk suna karkashin karkashin su amma kuma ya san cewa wannan dama ce da Allah subhanahu wa da. ya bada yace wannan falala ne daga ubangiji na dan me liya buluwani domin ya jarraba ni a ashko am asbur shi zan gode ko kuma zan yi Ya yace wa man shakara duk wanda ya gode fa inna ma yashkuru nafsi yayi wa kansa ne wa man kafara duk wanda kuma ya butulce ma niman Allah fa inna rabbi ghaniyyun karim ya san cewa ubangiji na mawadaci ne kuma karim mai karanci ne sai da wannan shine abin da ya faru kafin ya kifta sa sai ga kujira na gaban shi an dauko an kawo kaga tabbas idan bilkis ta zo za ta yi mamaki kuma kawai saboda ta san cewa ta ajiye kujeranta a gida kuma ta kulle shi ta sa tsaro kuma tsakanin yaman da sham mamu suka ce tafiya ne na wata hudu a data a wani zamani ke na mahi zuwa eh, tafiya ne na wata hudu zuwa da dawa eh, wata biyu zuwa wata biyu dawa haka suke da haka ya aka yi yanzu na za ta zo kuma ta samu kujerar ta wurin yana ba zambar to wannan yana nuna mana da farko za mu fahimci cewa aljannu Allah subhanahu wata'ala ya ba su iko akan abubuwa suna da saurin tafiya za su iya zo kamar da wata aljannu ya ce zan je in in kawo sun kafin da kasa ga majalisun ka saboda haka idan wani boga ya zo ce mana ina sallah a makka kullum ba za mu yi mamaki ba ina mata mun gane aljannu da suke tafiya da shi kuma a akwai akwai wasu da suke cewa suna sallan asubai da azhar da nasar da da isha duka maka suke ba wani jirgi ma da zai yi wannan aiki a duniya duk ci gaba da aka samu duniya ba wani jirgi da zai yi wannan wannan aiki <laughs> ba akwai ba to wata inda har yana yi to aljanna suke tafiya da shi ba umma mamaki ba saboda kada irin wannan ya sa mu rude mu gargaman wani da ba wani ba wani wani da yake yi wa dawo sa'annan kuma wannan anan za mu gane cewa tabbata daga cikin bayi Allah akwai bayi Allah nagari wanda Allah subhanahu wataala yake ba su karama saboda wannan mutum da ya wannan ba shi ba aljanu ne, shi mutum ne daga cikin yaudawa malami ne ina ba dan gane bawan Allah ne mai bauta masa kuma yi addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo wannan kudana kuma nan da nan kuma suka kan wannan kujana da suka ce ya yi amfani da wasu sunayen Allah masu girma duk da ba bata ba almin da ya roƙi Allah Allah ya kawo wannan kudi kuma Allah ya kawo saboda haka ba ma inkarin karaman waliyai Yana ba ta mu gani sai dai kuma ya kamata mu gane wani ne wali wali shine wanda yake bin tsoron Allah wanda yake bin umarninsa wanda yake da halaye masu kyau wanda yake gudun haramu yake aikata ayyukan gada ina fata mun gane ina inna awliya Allah da khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun saboda sun yi imani masana da takawa ba wali bane shine mutum da ba zai zo masallaci ya sallah ba da jama'a ya ce shi amma kai yake wannan ba wali bane wali yana sallah tare da jama'a kullun za ku fahimci shi a tsawon gaba ina mata magana yana sadaka yana azumi litini da alamin yana abubuwa ayyuka da muka sani yana yakan roƙi Allah da addu'o'i mu kwanci maganganunsa قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وقيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين نعم da aka zo da wannan gadon mulki sai Allah Sulaiman yace kala yace nasiru laha arsha yace ku sauya kamannin gadon mulkin ta a dan cancanza wasu abubuwa cikin gadon shi ne nakiru ai zangiru su canza kamannin malam suka ce sai ya za su canza kamannin za su rage wasu kayan ado daga cikin jikin wannan gadon su kara wasu kayan ado haka suka yi wasu malu suka ce sun canza wasu kaloli na ciki wasu suka ce sun rage wasu zinare sun kara wasu zinare almuhim dai sun dan canza kamannin sakadar shi kuma mai yasa musulmai wannan ya yi wannan ne domin ya jarraba basiran ta ita ma ba ita ta tura mashi kyauta ba domin da gwada shi ba to shi ma zai gwada ta yanzu nan saboda haka sai ce a sauya kamannin gadonta yace nan zo sai mu duba a ta ji shin za ta shiru za ta gane cewa eh wannan shine gadona am takunu minan zina la yahtadun ko kuma za ta kasance daga cikin wadanda ba su shiru ba mana wadanda ba za su gane gadan su ba to wannan ma ja'a a lokacin da ta zo ta shiga fada na Sulaiman ta zo aka ce mata kila aka ce a haka za a rufi aka ce shin haka kujeranki yake ta kalle kujerar ta tabbatar da cewa ta bar kujerar ta gida sabida haka ba ta kusa ta ce eh shine saboda ta san cewa ita nasa ai ta bar gida sannan ba ta so ta ce a'a ba shi bane saboda gashi nan dai yana kamar da nasa, sai ta rasa za ta ce sai ce ka annahu kamar fa shi ne ba yana fata ne ba ta ce eh ba ta ce ba ta ce kamar da shi ne sai ka annahu ha yace wa utina al’ilma min qabliha annabi ai an ba mu ilimi tun gabanin ka wa kunna muslimin kuma mun kasance musulmai wa saddaha ma kana ta'budu min amma ita abinda ta kasance tana bautawa bayan Allah ya kange ta ya hana ta yin imani ha kana min qaumin kafiri lalle ta kasance daga cikin mutane kafirai Sabida haka bayan an nuna mata wannan shikenan kuma sai gashi akwai gidan sarauta sabo Samir wani ya sa a gina mata sun kafin zuwanta aljanu da shafsha sun gina <laughs> sun gina saboda haka ta aka ce mata kila aka ce mata kila laha udukuli a tsar aka ce mata to ki shiga gidan sarauta a asar shine gidan sarauta fala sabuwa da aka gina masa a ce bismillah ki shiga gidan sarauta falamma ra'atuhu ita da ta ga wannan gidan hasibat hulub kasan sai ta zaki ruwa ne mai zurfi saboda haka da ta zaki ruwa ne mai zurfi wa kashafat an saqaiha sai ta fara yaye korinta tana daga kayan ta sama ita a tunanin ta za ta fara cikin ruwa ne kala ta kace mata inna musahu mumarradu min qawari ai wannan gidan sarauta ne wanda aka gina ta da gogaggun bire eh, gla ana wata magana shi na kawari gida ne da aka yi na gla kuma ruwa na wucewa karkashin ta an goge glass din tana shine wanda ba za ka san cewa glass ba saboda da ta gan ruwa kawai ita tunanin ta ruwa ne kawai kace ta shiga shi yasa ta yaye korinta za gida ne wanda aka gina da karau eh, kawai abun ya karya ta kawai jiki da kawai ta tsannika wuya kala ta ce rabbi in ni zalamtu nafsi ta ce ni na zalunci kaina saboda me tana ji da mulkin ta ta zo ta gancewa akwai mulki da ya ci ciwo uban da aka eh, eh, mana ai ba taba gari wannan uwa ba kawai ta ce ni ba kawai na zalunci kaina wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin kuma na mika wuya tare da Annabi Suleiman ga Allah ubangijin halittu shi yasa kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana jibin ne rufi al kuyi tafiya idan ka zauna ba kwada baka taba zuwa ko ina ba sai ka tunani kawai ka riga ka gama sanin komai kana da kana lokaci ta mutum baka san cewa akwai to wannan shi abin da ya samu wannan matar kana kan yamma tana tunani mulki ya kare a wurinta ba san cewa a ah, akwai mulkin da ya fi garbi nasa. ba to shi yasa aka nuna mata wannan domin a a ta kawai nan da nan kuma ita da kanta ta nika wuya sai ta musulunta wannan da aka muka zo karshen labarin annabi suleiman da ah, bilkis abin makaranta daidai aliman ba sa inda muka yi kuskura ne ya zama na wasu wani kalama bi hamdi kashar la ila ila an ta astagfirka tu bilai assalamu alaikum wa da akwai tambaya sai mu amsa farko da zai kawo ka ayyuan malakin wa insha Allah na'am kun ta kuma ne abin da dole ne ba irin nasu abin da dole ne irin nasu da a allah a kuma an gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana alquran nan ga abin da qur'ani ya zo akan maganar gado sai da zakari musu da hazin sai ya za a gwama wannan maganar gado eh ma babu wani cin karo tsakanin waɗannan maganganu kabar mai kana khuluquhu alquran halayensa na ne duk abin da alqur'ani yayi umarni ayi yana yi duk abin da alqur'ani yayi umarni a bari yana bari duk abin da alqur'ani ya wajabta masa yana aikata duk abin da alqur'ani ya haramta masa yana bari fa amma kuma ai annabi ba kaman mu yake ba ko ba kaman kana al alquran qur'ani ya wajabta masa ya ya halalta masa ko ba kaman ne ya auri mace ba tare da sadaki ba ba tare da wali ba wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan lil mumin yanzu mu zo mu ce kana ko al-mukarram mu yi koyi da shi mu ya ka zai yi waka sai da aiki gura muke bi sai da qur'ani ya tabbatar mana cewa akwai khususiyya akwai abubuwan da aka kebanci annabi da shi akwai kuma abun da za mu yi koyi da shi mu yi gaba da saboda haka qur'ani ya tabbatar mana da cewa shi ba kamar bane suna kuma shi da sa shi da bakinsa yake mana la nura ma tarakna sadaka kuma Allah yake wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyin yuha saboda Allah ne masa wahyi ya ga mana wannan magana saboda haka babu wani cin karo tsakanin sanan hulku alquran da kuma la nura duk alqurani ne ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zamu aiki da su gaba kina na'am Eh, cikin wata daya ko biyu eh, malam suna cewa idan mace ta yi bari cikin yana kwana eh, tamanin kasa yana fata gane tamanin kasa to wannan cikin ba mutum ba ne sauraka jinin da ta yi a wani lokacin damu damu ne fasi ba damu ba ba damu ne fasi ba ina fatar kai kuma ka wannan jinin ba zai ba zai hana ta sallah ba kawai za ta yi tsarki ne ta wanke jikin ta cika ba da sallah sai ciki ya haura haka to shine yake zaman to damu a ah, nifa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum